Matasa 'yan Najeriya ne sun fara yin kiraye-kirayen a sa bayanin asalin jihar da mutum ya fito da kuma addininsa a takardar bayanin mai neman aiki wato CV ne a kafafen sada zumunta inda suke cewa hakan zai taimaka wajen ba waɗanda suka kware aiki ba tare da la'akari da addinin su da inda suka fito ba baya ga rage matsalolin da suka shafi kabilanci da nuna bambancin addini wajen ɗaukan aiki. Sunana Abdulbasir Musa abinda nake ganin cire ta da origin da kuma cire addini daga cb abu ne mai kyau kasancewar mutanenmu suna fama da matsalar kabilanci da bambanci na addini ya kansa wasu mutanen su rasa aiki to yayin da ba addini ba state of origin zai taimaka mutane su samu aiki a kai a game da fuskantar rashin adalci a yayin neman aiki ga abin da wasu 'yan ƙasa ke cewa sunana jamila madaki a baya lokacin da na nemi aiki a wata ma'aikata ta gwamnati sai aka buƙaci na kawo takardar sanin aiki aiki bayan na ba da CV sai da aka yi bincike a kan inda na fito kuma a dokar su a wannan ma'aikata kan cewa ba za su iya ɗaukan mutumin da inda ya fito din yana da nesa daga wato garinsa saboda haka ba a bani aikin ba. So ni a gari na a gaskiya na ga kaman akwai rashin adalci ga kowa ma ba ma ne kaɗai ba tun daga lokacin da ban dai yi ƙoƙarin na nemi aiki da wata ma'aikata ba. Sunana Muhammad Alamin da ni Christian ne amma every religion is good General Oki abin da yasa na ce wannan tambayan nawa ne har yanzu a takarduna ina amfani da former sunana na Christian na da shi nake neman aiki kuma ba don wani benefit ba kawai har yanzu ban je na yi duk procedures za na change of name ko ina da alamin aka sani amma in na baka takardu zaka ga wannan sunan Christian din nan that is when I start explaining to you cewa gashi gashi abin da yake faruwa da dama dai abin ya ja min matsala wasu lokaci mutum zai gama hira da ni yana so ya bani aiki ko wani kwangila wasu lokaci ban ma samu conversation da mutum ba takarduna na tura zan yi feeling energy din ma daga waje na cewa wannan because of that name da ya gani shi yasa ya ture ni gefe bai sani a cikin list din ba ko menene kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar a game da wannan batu ga fitaccen lauya barista mai nasara kogo da bayani shi magana CV yana da amfani ne idan akwai dandamali na adalci da tsara gaskiya a ƙasa ma'ana idan ana so a kare hurumi na sashe na goma sha hudu sakin sashe na uku na tsarin mulkin Najeriya da ya magana a yi daidaito a tsarin gwamnatin ƙasa abinda ake kira federal character idan ana neman cv ne don a tantance wannan magana to yana da kyau amma idan cv din amfanin shi yana sanyawa a rika amfani da wasu ana danna wasu to an yi karan tsaye da sashi na goma sha hudu na tsarin mulkin najeriya da sashi na goma sha biyar sakin sashi na biyu da na uku da sashi na goma sha bakwai da na goma sha takwas da na ashirin da ɗaya da na ashirin da uku da na ashirin da hudu waɗannan sanaje-sanaje da na faɗi na tsarin mulkin najeriya sun yi haramci akan nuna ma wani bambanci sabili da garin da ya fito yaren shi addinin shi ko sabili da jin shin shi namiji ne ko mace ko sabili da mai arziki ne ko talaka duk wani abu wanda yake za a nuna wani abu na wani yafi wani abinda ake so daidaito da nuna cewa ko na dan Najeriya daidai yake yan Najeriya su cuke da yanci daidai da sashi na goma sha hudu sakin sashi na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya ya kamata idan ana neman CB kar a yi bayanin inda ka fito menene addinin kama don sashi na goma na tsarin mulkin Najeriya ya ce babu wani addini da za a ɗauka addinin tarayya ko addinin jiha a Najeriya tun ba yau ba ake fama da matsalolin da suka shafi rashin yin daidaito wajen ɗaukan aiki a ma'aikatan gwamnatin Najeriya da ma kamfanoni masu zaman kansu kuma a wasu lokutan ake danganta yakin ɗaukan mutum aiki ga kiyayya ga asalin shiyar da ya fito ko bambancin addininsa ga tawagar masu ɗaukan aiki a ma'aikatan gwamnati ko kamfanoni. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.